Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Masu saurara mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma VOA Africa zango na 200.5 kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau Grace Alheri Abdu ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin jan ragamar wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. Kamar yadda muka sanar yau za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani gwamnatin tarayyar Najeriya za ta iya ɗauka na shawo kan ma'aikatan boge da ake fama da su a kowane matakin gwamnati. kana rundunar sojin najeriya ta ce ta kama sama da mutane dubu daya da suka hada da maza da mata a jejin sambisa da take kyautata zaton suna da alaka da kungiyar boko haram muna da rahoto muna kuma da rahoto kan adadin mutane da kuma yawan tabar wiwi da hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi ta jihar ondo ta ce ta kama bana Kamar kullum dai lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kada a manta a matsa alamar tarawa wato plus kafin waɗannan lambobi kafin mu kai ga haka ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. a yau laraba sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kaddamar da wani yunkurin neman kada a watsar da tsarin samar da kasashe biyu tsakanin isra'ila da falastinu tsarin da ya ce yanzu haka yana cikin mummunan hadari a wani jawabi da ya yi a ma'aikatar harkokin wajen amurka sakatare kerry ya kara matsayin da amurka ta dauka a makon da ya gabata na hawa kujera 'yan ba romo a lokacin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da wani kuduri wanda ya allah dai da gine-ginen da isra'ila ke yi a wasu yankunan falastinawa a cewar sakatare keri wannan kuduri ya kunshi wata hanya ta samar da kasashe biyu tsakanin bangarorin biyu kuma mu hakan shine burinmu ga isra mu ga cewa isra'ila a matsayin kasar yahuda mai bin tafarkin demokradiyya in ji keri shugabannin isra'ila haɗe da 'yan majalisar dokokin amurka a bangaren democrats da republican duk sun allah sun allah wadai da wannan mataki inda suka ce amurka ta yi watsi da babbar kawarta ta kud da kud a daidai lokacin da isra'ilan ke bukatar taimakonta amma sakatare keri a yau laraba ya yi watsi da wannan suka inda ya ce isra'ila za ta ci gaba da zama babbar kawar amurka amma kuma gine-ginen da take yi na janyo cikas a shirin zaman lafiyar da ake so a cimma sai dai a wani martani da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu ya mayar ya kwatanta jawabin na sakatare keri a matsayin wanda ya nuna wa isra'ila san kai hukumomi a jamus suna tsare da wani mutum ɗan ƙasar tunisia da ake zargin yana da alaƙa da anis amri mutumin da ya kai wani mummunan hari a wata kasuwar kirsimeti da ke berlin masu shigar da ƙara a ɓangaren gwamnatin tarayya a yau laraba sun ce mutumin da aka kama mai shekaru arba'in an tsare shi ne bayan da aka bincike gidansa ta da wajen kasuwancinsa jami'ai kuma sun ce an samu lambar amri a cikin wayarsa yanzu masu shigar da ƙara na daga nan zuwa gobe alhamis su tantance ko ya cancanta a kama mutumin a hukumance shi dai amri ya yi amfani da wata babban mota ne afka cikin mutane a wata kasuwa wacce take cike makil da mutane a berlin inda ya kashe mutane sha biyu ya kuma jikata waɗansu hamsin da shida gabanin ya kai harin amri ya ɗauki wani hoton bidiyo wanda ya nuna lokacin da ya baya ga kungiyar 'yan ta'adda ta is da kuma shugabansu abubakar al-baghdadi matashin nan dilar roof da yake fuskantar hukuncin kisa bayan da ya kashe wasu bakakin fata masu ibada su tara a cikin wani coci a birnin charleston da ke jihar south carolina ya gaya wani alkali cewa baya bukatar ya gabatar da wani shaida ko kuma wata hujja a lokacin da ake shirin shiga zangon yanki mai hukunci a shari'ar da ake yi masa a nan amurka a yau laraba roof ya ce har yanzu yana kan bakarsa ta zama lauyan kansa a shari'ar da ake masa yayin da za a shiga zangon yanke mai hukunci a mako mai zuwa alkali richard gajel ya ce har yanzu roof yana da damar da zai sauya ra'ayinsa dangane da zaɓar lauyan da zai wakilce shi bayan da masu taimakawa alkali yanke shari'a suka samu roof da aikata laifuka 33 da suka shafi nuna kiyayya da kuma yi wa shari'a katsalandan matashin ya sallami lauyoyin da suke kare shi a farkon watan nan labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Labaran duniya kenan kuka saurara. bari mu faro takon daga Najeriya inda rundunar tsaron kasar ta sanar da kama sama da mutane 1,200 da suka hada da mata da ƙananan yara a jejin Sambisa da kuma waɗansu manyan shugabannin ƙungiyar Boko Haram biyu. Wakilin Haruna Dauda biyu na da ci gaban rahoton. rundunar ta fidda waɗannan sanarwar ne da ke soke da sa hannun mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan ƙasar wato kanar sani usman kuka sheka wanda ya wa manema labarai cewa waɗannan 'yan ta'adda da suka yi ƙoƙarin tserewa daga dajin sambisa sakamakon amon wuta da rundunar sojan sama ke yi masu wanda hakan ya basu su nasarar kame wasu suka kuma halaka wasu da dama sannan suka gano makamai masu ɗimbin yawa su kuma lalata wasu sanarwar ta ce sun kuma kwace wasu motoci guda bakwai kiran pickup da kuma babura da arsashe da arburusai da waɗannan mahara ke amfani da su wanda ya ce har yanzu kuma suna ci gaba da faroto waɗanda suka arcin mataimakin daraktan kanar sani usman ya kuma yi min ƙarin haske ta wayar tarho game da wannan nasara da ya ce rundunar nasu sun samu kamar haka jiya kusan bayan la'asar akwai wasu 'yan ta'ada na boko haram da suka fito daga dajin sambisa a cikin motoci da mashina kuma motocin suna ɗauke da wasu makamai muggan makamai suna neman zaɓudu daga shi dajin sambisa kamar yadda ka sani ne a sojojin dama suna ta rubutan wuta akan wannan daji to galibin sa gudu shi sa ma jiya sai da muka kama wasu daga yan ta'adda a wajen garin gaidam to kamar yadda na gaya ma wato wajen goza suka nemi su gudu sojojinmu kuma suka yi artabu da su a galibin su an kashe su kuma an lalata motocin da makaman su amma wasu daga cikin motocin da makaman an same su. da ka ce an kama wasu kamar mutane nawa aka kama? Eh mutanen su na da ɗan dama har yanzu ana kan bincike haka ko me kenan kuma za mu shaida ma jama'a. kama kamar a bangaren su waɗannan mahara ɗin akwai kamar waɗanda aka ci nasara kan su kuma aka suka suka rasa rayukan sakamakon wani ta guda yi da su eh kamar yadda na gaya ma wato su ɗan ta'adda na boko haram ɗalibin su ma an kashe su to ka gani eh, ba za ka ce ko wato an abin nan su ba a irin wannan babu yaudara babu karya saboda wani alwashi ne da sojoji najeriya suka ɗaukan makan na ganin bayan suke ta'adda ta sabon haram ya batun wannan yanayin yadda mutanen garin goza suke ganin cewa waɗannan 'yan ta'adda sun fito ne daga jajin sabisa kuma suna ƙoƙarin bacewa ta garin goza Ya so alhamdulillah mutanen garin goza ka sani cewar wato garin goza nan ne waɗannan 'yan ta'adda na boko haram suka yi kirarin ne da kwatansu. kuma alhamdulillah sojojinmu sun fata tattaki waɗannan 'yan ta'adda mutane sun fara dawowa garinsu kuma rayuwa tana komawa kamar yadda ya kamata. Ko a daren jiya ma sai da aka samu wasu rahotanni daga jihar Yobe na nuni da cewa wasu mahara sun halaka wasu mutane da dama a garin Kukuwa da ke karamar hukumar Gujiba wanda hakan ya sa na tambayi kanar Sani Usman ɗin? ko ya wannan batu yake. sun buka bullo da labari suke cewa samun mutum ɗari da hamsin a ɗari da ishirin da biyar yau mai jini ya ƙara abin zuwa ɗari da hamsin. na hakika nan gaskiya haruna mun yi bincike kuma yadda muka ji labari ta san iya bayani da muka samu ba inda aka tabbatar da wannan gawa duk da mutane suna shahirar shawar wannan ya ce ya je jana'iza gawa su fito in ya ga gawa su fito ya ce ya ci sauran gawawwaki da sauran sannan kuma mu yanzu haka muna sojoji a wannan wuri sun kai ɗau ba wanda ya tabbatar da haka ko kuma wani abin da ya waru a wannan bangare na jihar Yobe kama kanan Sani Usman Kuka Sheka kenan mataimakin daraktan hudda da jama'a na rundunar sojan ƙasa ke bayani game da nasarorin da ya ce sun samu a dajin Sambisa game da wasu mahara da ake san cewa 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To daga Maiduguri kuma sai jihar Ondon Najeriya inda hukumar yaƙi da sha da kuma fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa reshen jihar ta bayyana nasarorin da ta samu bana a cikin hirarsa da wakilin hassan umaru tambuwan shugaban hukumar na jihar alhaji muhammad malami sakkwato ya bayyana cewa sun kama mutane da dama da suka hada da maza da mata mun kama kimanin mutane 130 wanda suka hada da maza 125 da kuma mata biyar tsakanin watan januwari zuwa karshen wannan shekara to da me kuka kama waɗannan mutanen to duka an kama su da tabar wiwi a wadda yawanta ya kai kilogram 436 da kuma 656 wato ton 436 kenan da kuma kuma kilogram 656 gaba daya to kamar ko kun kama ko kuma ko kun gano wasu gonaki da aka shuka wannan tabar wiwi tsakanin watan januwari zuwa wannan watan ah, november 2016 ah, mun samu gonaki wanda muka ainihin kona tabar wiwi a ciki wadda yawanta ya kai 429 wato ton 429 kenan wanda aka kona a wannan gonakin a tsakanin garuruwan owo da ele arewo ogbese da ala forest itagbolu da dai shauransu a cikin sassa daban-daban na jihar eh, ondo to tabar kokin hau kuma tabar iblis eh to a shekarar ta shuɗe mun samu nasarar kama tabar iblis wato gram 500 da yake mafi yawa nan an fi ta'ammali da ainihin ita tabar wiwi fiye da shauran ainihin manya-manyan kwayoyi irin su tabar iblis koken da heroin mun kama dai grams 500 a shekarar da shige kamar waɗannan mutane da ko kama sama sama da mutum ɗari a wannan shekara yaya kuka yi da su kin wannan mutanen da akwai yanzu haka shawara wanda suke jiran a ainihin a gurfanar da su a gaban kotu a kuma wanda aka gurfanar da su mutum arba'in da uku kenan tsakanin watan januwari zuwa ainihin wannan watan wanda aka gurfanar aka kuma yanke mashari'a suna nan suna ainihin ah, sabin wato ainihin prison terms nasu prison daban-daban a cikin jihar nan a binciken da kuka yi me yasa aka sami waɗannan mutane da yawa haka to mafi yawa abin da yasa a ah, ainihin mutane suka a kan ainihin noman wannan taba mun lura da cewa ah, gonakin da suke shuka wannan tabar wato gandun daji ne na gwamnati wanda yake keɓaɓɓe ne wanda gwamnatin jiha take da hakki kan wannan gonaki kuma mafi yawan gonakin nan ko kuma gandun dajin nan ba wai wani abu ake a ciki ba sai dai akwai forest guards ko kuma masu gadi wanda suke ainihin gadin wannan ah, gandun daji ba tare da an shuka wani abu a ciki ba saboda haka mutane sukan samu kafa domin su shigo su yi ta shuke-shuke mun ma gano cewa ainihin ba wai mutanen jihar Ondo bane mafi yawa suke ainihin wannan shuka tabar wiwi mutane ne wanda suka fito daga jihar Delta musamman kabilar da ake kira Kwale su suke wannan ainihin shuke-shuken tabar wiwi a wannan gandun daji na gwamnati Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara. Aka yake to sai kuma batun da muke so mu ji ra'ayoyinku kai a yau wato batun ma'aikatan boge da fatar shugaban ƙasar Najeriya ta ce ta samu har sama da dubu hamsin da ake amfani da su wajen wawurar kuɗin gwamnati. Ga rahoton da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya aiko mana dangane da wannan batu. kakakin fadar shugaban najeriya malam garba shehu ya ce lokacin zuwan gwamnatin shugaba muhammadu buhari sun taras ana biyan albashi na ma'aikatan gwamnatin tarayya zunzurutun kuɗi naira biliyan 151 amma bayan wani bincike da aka yi da ya kai ga cire ma'aikatan bogi dubu hamsin albashin ya dawo naira biliyan 138 duk wata kama daga watan biyu na wannan shekara zuwa yau kenan a baya duk watan duniya ana wawure naira miliyan dubu goma sha uku a bangaren albashi kadai na ma'aikatan da babu su. gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta kafa wani kwamiti domin ta bauta da ake yi ta biyan ma'aikata a kowane wata. Daga watan biyu na wannan shekara zuwa wannan wata na goma sha biyu an samu tabbacin cewa an toshe kofa da ake satar kuɗin gwamnati wajen biyan ma'aikata wato an gano mutum dubu hamsin waɗanda suke ma'aikatan ƙarya ne albashin nasu ɗaukan su ana sakawa a aljihun waɗansu saboda sun isa kowane wata aƙalla gwamnati tana asarar naira biliyan goma sha uku ɓangaren albashi ta ɓangaren fansho tana asarar biliyan biliyan ɗaya da miliyan ɗari ɗaya na fansho wanda yake yanzu a gidan gwamnati tana ganin yanzu an ceto kuɗi wanda ya kusa kai naira biliyan ɗari biyu wata watan nan goma da ake wannan aiki wannan aiki ba a kare shi a nan ana ci gaba da yi na nemi martanin shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya Comrade Ayuba Wabba bai kamata ma tsaya nan ba ai bincike su wane ne suka sa wayannan sunayen su wane ne yake cin albarkacin sa ko a yaushe akan samu irin wannan abun ga magana ya mutu ba ma karasa an yi bincike da ya kamata ba domin bayan da za a samu irin wannan idan ba tare da sa hannun wayansu manya-manyan jami'an gwamnati ba har da 'yan siyasa a ciki ka duba ba rasa nasaba kuma da cin hanci da rashawa a cewar comrade abubakar abdulsalam Islam da ke zama jagoran wata kungiyar da ke rajin yaki da cin hanci a kasar nan. Ya ce ma'aikatan bogi a Najeriya yanzu kam abin ya zama ruwan dare. Wannan abin ya shafi kananan hukumomi, ya shafi jihohi, wannan kuma hanya ne wanda aka dade ana aiwatar da irin wannan ta'asa a dauki mutane da sunan bogi mutum dan da ke ciki ma ba a shi ba za a ji rubuta sunansa. Shugaban rundunar adalci ta Najeriya Alhaji Abdulkarim Ɗayyabu ya ce irin wannan barna ko kaɗan bai bashi mamaki. Dan mutane sun gaji da jin cewa Buhari ba barawo ba amma a cikin waɗanda ya amincewa da waye da waye ba barayi ba saboda aka magana ce ta cewa dama da tattalin arzikin ƙasar nan gaba ɗaya allaka yana hannun miyagun shugabanni barayi fajirai matsafa Dama ba za ka taɓa tsammanin suna da waɗansu mabiya tare da su ba illa miyagun mutane cikin irin waɗannan saboda haka abin da ke gaban Buhari ne, to i kokari samu ɗaɗɗabbun mutane to a zo a yi kwamitoci wanda za a danganta su da irin wannan hukumomi musamman irin na EFCC din nan in ya dogara da waɗanda ya gada kullum to za a samu babban matsala saboda yawancin irin suna ciki. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ina To kafin mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke gani gwamnati za ta shawo kan wannan salon sata da biron bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mafita ya wata gulma yau maganar ko za ta fashe idan na faso ta ai safiyin ta duk a kashe in ta fito fili mai halin shi za ta ishe idan ya ji zafi ya gyara hali yi. idan ya fi sato to mu ma mu dau damara samalin gwiya samalin gwiya samalin gwiya ina mafita linzani ya fi kemini samalin gwiya samalin gwiya A yau a ƙasar nan masu mulki sun zama gafiya. Ya da na ki na ƙasa su zama tawaya. Mai mulki ya danna haƙin talaka ya gyara miya. Idan ya fito kuma a zan Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla kai tsaye yanzu muna da wani daga jihar Sokoto. sunana kabiru sani mauro to daga sabon birnin lokal gannan jihar sokoto yawa to malam kabiru barka da warhaka yawa barka da wuni anti grace yawa to mun gode da share wannan fage ina gudunmuwa ka ga shirin wato gudunmuwa ta ga shirin kamata ya yi ma har jiha da lokal gannan duk gaba ɗaya a sauko a ringa wannan bincike. Ai baki ɗaya baki ɗaya ke magana ya wani mataki kake gani gwamnati za ta iya ɗauka na gama gari da za a shawo kan wannan matsala a kowane mataki. Eto eh abin da za a yi duk wanda aka kama da kuɗi a hukunta shi. Na aka hukunta shi duk wanda ke da wani irin wannan abu dole ya ji tsoro. Eh, wato malam kabiru mun gode to bari mu nufi birnin tarayya abuja fadar mulkin najeriya wake bisa layi a abuja wake bisa layi ajakuta ne ajakuta ba abuja ba oh oh ajakuta to ajakuta to ba da wake bisa layi a ajakuta daga abuja ajakuta rojaran da ba eh to wake bisa layi Suleimanu Suleimanu ya gawo da kaja kuta kaja kuta yawa to malam Suleimanu mun daji sunan naka mun kuma gane daga inda kake kira ina gudunmuwa ka ga shirin kai ko ina ra'ayinka daga ajakuta nike daga ajakuta ina ra'ayinka eh, malam Suleimanu to abin da muke bukata shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tafi ya gaskiya muka ya samu tsauran matakai kan wannan mutum domin ba da za a tana shugaban kasa shugaban kawai ne ka zo ka da mutanen ba za su To sai dai eh, Malam Suleimanu daga Ajakuta sai kai mana ahuwa domin layin naka yana shashakewa ba ma jin abin da kake eh, faɗa to sabili da aka bari mu nufi Kaduna. To ina wuni alheri. Lafiya lau ina gajiya wane ne nawa a Kaduna? To sunana Murtala ina kiran ku daga gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. Yawwa to ba da Malam Murtala me ke tafi da kai? to lalle abin da ke tafe da ni shine cewa mm. magana ta gaskiya ne fa an daɗe mai girma shugaban ƙasa yana ta sanar cewa fa abubuwa sun lallace duk ma'aikatu to in fa ana so a dawo fa shine sai an ɗauki matakai kwakwara shine cewa kin ga china su da irin wayannan abubuwa su ɗauki mataki tsatsaura sai ya zo yanzu kowa na tsoron fama ko eh, rashin gaskiya ya alayansu ko a gidansu ma mm. shine cewa ko ni shawaran da zan bada mataki shine a ga an fara rataye mutane kawai shi ne ila haka zai zama izina fa a daina irin wannan don kowane bangare yanzu nan mutane dubu hamsin da ake magana manya manya ne suka ɗaure musu gindi suna kai musu return to kin gan aka kara jawo cikin zaki ga za a ƙara samu wasu sama da dubu hamsin ma to kin gan ba ana ɗaukan irin wayannan auraren matakai na rataye mutum ya gani kiri-kiri to ina ga zai wuya ya daina aikata son zuciya a tashi lafiya ala saka muku. Yawa to madalla malam mutara mun gode to bari mu nufi kebi To eh, na kebi dai layin naka ya tsinke bisa ga dukkan alamu layin na kebi ya tsinke. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yau dai muna so mu ji ra'ayoyinku ne kan matakan da kuke gani gwamnati za ta iya ɗauka na shawo kan matsalar wato ma'aikatan boge da ake samu a kowane matakin gwamnati daga karamar hukuma har gwamnatin tarayya to wane ne bisa layi a Sokoto? Sokoto wa ke bisa layi? Sokoto shi ma ana jin layin nashi ya tsinke. Eh layin na Sokoto ya tsinke. To akwai kuma wani abu daga Gombe. Hello daga Gombe ne? eh to barka da warhaka wake bisa layi daga Gombe. Eh da Gombe kina magana da wani ce ma Haruna kan daki. Da ake kiran shi wa? Haruna kan daki. Eh to Haruna ma barka da warhaka. Lafiya ya gida ya aiki. Lafiya lau ya naku aiki. A ah, lafiya kala. To kai ko me ke tafa da kai a yau? A yau abin da ke tafe da ni ina so da in ƙara wa mai girma shugaban kasa shawari ne dangane da irin abubuwan da yake bana alkhairi ubangiji to ai musamman muna magana ne akan matakan da kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kan matsalar eh, eh, ma'aikatan boge da ake da su a kowane matakin gwamnati musamman shine muke so mu ji tsokaci akai wannan magana sai dai a cigaba da bincike akan irin abubuwan da ake yi ubangijin Allah ƙara tona musu asiri akan irin masu aikata wannan abun ya kamata a ce in ma da akwai su raba ma yan uwansu ko su ba ma wa'insu ya kamata a yi ƙara bincike akan wannan abun domin kowa ya samu. To Malam Haruna mun gode to bari mu tafi Katsina. Wake bisa layi a jihar Katsina. Ina magana da Iliyara a kalmar hukumar Zango. Ya wato eh, babana barka da warhaka. Barka ga dai rogo ga To ina gudunmuwarka ga shirin yau, kai wanda mataki kake gani ya kamata a ɗauka? Eh, binciken nan ya yi daidai. Domin a ɓato in wannan mutanen da suke cewa eh, suna ɗaukar kuɗaɗe suna almundahanar da bota ta ƙarya a ɓato ta. To madala uh, baba nawa bari mu gurguje bari mu nufi jihar Niger. Ah, alaikum. Wa alaikum salam wa ke bisa layi daga jihar Niger. Ina magana da Muhammad na bariki Rijau Niger State. Ya wato Malam Muhammad barka da yammacin yau. Ah, yawa barka da Kai ko wani mataki kake gani ya kamata a ɗauka na shawo kan eh, wato sata da biro a ofisoshin gwamnati kowane mataki da sunan eh, eh, ma'aikatan buge. To yanzu ai shugaba ya fara ɗauko mataki wanda yake in Allah ya so za a yi maganin wannan abu. Domin tun da ya nuna cewar duk wanda ya san wanda yake da wani alaƙa da irin waɗannan mutanen a kawo report gashi ga wani insani da za a yi mai. To wannan yana iya sa in Allah ya To Malam Muhammad ka ya tsinke to bari mu nufi kebi abin lura shine ba, ba, wannan gwamnatin ba kusan sai ka ce kowace gwamnati a kowane mataki a ta kama mulki takan yi kuka da batun waɗannan ma'aikatan boge. Wanne mataki ne kuke gani ya kamata a ɗauka na ba sani ba sabo da zai kawo ga ƙarshen wannan matsala da ake fama da ita kebi wake bisa layi. Eh, salamu alaikum. Wa alaikum salam. malama Grace kina tare da dan Asabe mai fata daga nan Yawuri Kebbi State. Ya wato malam dan Asabe kai ko ya kake gani za a shawo kan wannan matsala? To gaskiya matsala ga ta gagari kundila za ni ce saboda gaskiya fi sabilillahi mutanen da ake kamawa da wanga laifi sun fi karfi a hukunta su shine yasa wanga abu ya kici ya kicin yawa hmm. akwai mutum guda wanda ke an san albashin sama ga mutum hamsin talatin hmm. kuma da zara an ce za a kama su zai su yi amfani da kuɗin da suka wawura su je su kashe magana a ko a wurin jami'an tsaro ko kuma a kotu idan ana so a kawo ƙarshen wanga matsala wallahi sai an kama mutum an ɗaure shi shekara goma ko sha biyar ko ashirin to za a kawo ƙarshen amma muddin ma haka aka yi ba ba za a kawo wannan ba za a kawo ƙarshen wannan ta'asa ba gaskiya fi sabilillahi to malam dan asabe mun gode da wannan gudunmawa har yanzu muna jihar kebbi hello eh, eh wane ne bisa layi Abdullahi Muhammad Tunga daga Mutalafu Gamman. Yawa to Malam Abdullahi kai ko ina taka gudunmuwar? Abin da ra'ayi na a yi amfani da bidiyon nan ba wannan da aka bullo da ke tsarin bankuna. Eh. A wannan alamar insha Allah an kai wannan za a kai karshen wato barayin mayar tambobi. Yawa to to madalla to daga kebi kuma bari mu nufi jihar Bauchi. Wa ke bisa layi a jihar Bauchi? Awa biyan shehu ne. Wake bisa layi? Liam Shehu, Baba Muhammad Shehu. Aha, to eh, Baba Muhammad barka da warhaka. Yawa, eh, barka da yamma. Yawa, to ina taka gudunmuwar. To ni dai inda shawarar tawa inda za a bi? Eh. za a bi za a bincika a ga laifin ya tabbata laifi? Eh. Idan an ya ka samu laifin sai a duba a meye addinin su yake. Idan Kirista ne sai a duba su Kiristanci ce. idan kuma musulmi ne sai a ciwo mai kira musulunci da ke sai masa hukunci To madala da wannan ra'ayi na BM Shehu muka kawo ƙarshen wannan jikon na ra'ayoyinku sai kuma gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan wani batu da za mu gabatar. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. kogin rossi wani katafarin yankin ruwa da kankara ne da ke southern ocean daura da gabar tekun antarctica mai matukar sanyi wurin ya zama matattaran halittu daban-daban kuma yana da yanayi na musamman kazalika ya kasance ɗaya daga cikin koguna da suka rage a duniya da harkokin bala'adama ba su lalata su ba wannan ruwa ya kasance gida ga halittun ƙarƙashin ruwa wanda ba kasafai ake samun su a wasu ruwayen duniya ba kamar giwon ruwa da ayu da zabuwar ruwa da sauran tsuntsaye ruwa kuma suna da yawa a wurin ko shakka babu haka yake akwai halittu da ke rayuwa masu yawa a wurin kuma yana da haɗari ga buƙatar bil'adama musamman ga masu harkan kasuwanci kuma yana da haɗari dangane da canjin yanayin wurin wannan shine dalilin da ya sa ƙasashe 24 ciki har da amurka da china da rasha da kuma ƙungiyar tarayyar turai suka kulla yarjejeniyar kare wannan yankin ruwa wato zirga-zirgar tekun rossi ko kuma mpa a takaice don kare wannan teku mafi yawan halittu a duniya an tsara yarjejeniyar mpa da zimmar zama tamkar wani mahallin gwaje-gwajen halitta don nazarin kimiyya da ƙara fahimtar tsarin canjin yanayi da su a kan teku da albarkatunsa a cewar wata sanarwar da sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya fitar da ita wannan na nufi zuwa disamban shekarar 2017 lokacin da wannan yarjejeniyar za ta fara aiki za a kare tekun rossi daga duk harkokin mutane za a kiyaye kashi 72 na ruwan tekun daga harkokin masunta a yayin da za a yi amfani da wani karamin yanki na ruwan don nazarin kifi da jatalande ko kuma jatalalle sannan kuma za a hana sauran harkokin mutane a wurin wannan yarjejeniyar kare kogin rossi da aka yi wani mataki ne na musamman na kare ruwaye in ji sakataren harkokin wajen amurka john kerry kuma abu ne da aka yi shi bisa shiri ya ce kirkirar wannan yarjejeniya ta npa ta samo asali ne daga dukufa da aka yi shekara da shekaru akan nazarin kimiyya da sake duban shiri da tattaunawa mai yawa da kuma tabbatar da aƙidan diflomasiyya. ya ce hakan ya faru ne saboda fahimtar ƙasashenmu akan alhaki da ya rataya a wuyanmu na kare wannan wuri na musamman don al'ummar nan gaba. To da laman cinye lokacin baki daya a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.